والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير موتى رمضان شكرا دبوتها da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina.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 Ubangiji ubangiji ala ce wa yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah ta ta'ala zai gaggauto mutane sharri yadda suke neman sa istijalahum bil irin yanda yake gaggauto musu da alkhairi in sun roƙa laqubiya bainahum laqubiya ilaihim ajruhum da an hukunta ajalin su ma'ana da an halakar da su wato da yadda mutane suke roƙa kansu sharri ana amsa addu'ar kamar yadda ake amsa na alkhairi da tinin mutane sun halaka za ka ji wuta ya ce in ba kaza ba Allah ya tsine masa ba za sai Allah ya tsine masa kawai shi kenan Allah ta ya ce fa nadhuru alladhina la yarjuna liqa'ana za mu bar mutanen da ba sa kaunan haduwa da mu ba sa kaunan ai tashin alkiyama ba sa tsoron tashin alkiyama za mu basu fi tsohuyanihim a cikin girman kansu ya mahuna suna fagauniya ritar taraddudi a cikin girman kansu ba za su gane wato tafarki madaidaici ba saboda ba imani ne a gabansu ba isgidanci ne a gabansu a nan ubangiji ta'ala yana gaya mana irin yadda ɗan adam yake gaggawar roƙawa kansa sharri da Allah zai biye masa to da sai saukar masa da shari'i ne da cinin ya halaka amma la ba biye wa dan adam in alkhairi ka roƙa sai ya amsa maka sharri kuma ya tale ka sai idan tafiya ta yi tafiya kafirai sun yi taro a sharri suna cewa maza su yana ce musu akwai azaba a masu imani ba suna cewa azaban ta zo wani wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum yaushe za a kawo azaban ne inda gaske kuke yi ta zo mana mun gaji da gafara ka mun ga kafa amma Allah ya ta jinkirta musu sun ce to Allahumma in kana hadha wal haqq min indika fa abdir alaina hidaratan min as-sama'i wa itina bi azabin alim suna cewa idan abun da maza su ya zo da shi nan gaskiya ne suka ce ya Allah yayi musu ruwan duwatsu ko ya zo musu da azaba wanda yake mai radadi to amma har maza su bar duniya ba a yi duwatsu a makka ba amma dai Allah ya maganin su a yakin badar an kakkashe manya-manyan a yakin badar so ubangiji ta'ala baya gaggawan amsa addu'a wa mutum idan ya roƙi sharri ya yi ta roƙan sharri ya yi ta munanan addu'o'i wa kansa ko wa dukiyarsa ko wa iyalensa wani ma 'ya'yansa yake tsinewa ya ce ba za su yi albarka ba amana ba gaggawan amsawa wataƙila fushi ne ya ɗauke shi ko ɓacin rai ne sai roƙa wa kansa sharmi ko kuma wauta ya Allah ta la ƙyale shi ya masa ne kamar yadda a shekarun ba akwai wanda ya dinga tsoron ƙurare a kansa yana rantsewa a kan ƙarya ce ta ba haka ba Allah ya tafi daga da shi to Allah ya yi ne bai yi ba saboda Allah ga furu rahim Allah bai rahama ne ramarsa tari da fushinsa sabaka da rahmati gaban yace rama ta tari da fushina mutum sai gaba duk abin da zai sai Allah ya tsare shi duk shekiyancin sa duk munanan addu'o'in sa duk abin da zai dai wanda suka zo kafin sa sun yi sun fishi sun nemi a musu ruwan ko a halakar da su wannan abu gaskiya ne ko Allah bai halakar da su bari musu ruwan zuwa, kuma tabbas gaskiya ne Allah ta'ala yana da talala nastadrijuhum min haifu ya alamu Allah ta haife muna musu talala ta inda musamman ba ya su gama ko dai Allah ya kama su a dan duniya ko kuma ya kama su a lahiya. kafirai sun sa musulmi a gaba su buge su a nan su ci zalin su a nan amma har yanzu ba kasar kafirai kwaya ɗaya da aka kife ta a ƙasa duk zalunci da aka mutanen falastini mutanen falastini da sauransu ba a kifar da isra'ila ba Allah ba a gaggawa akwai ranar ƙin dillanci idan ma a duniya ba a yi masa akwai lahira a lahira ubangiji ta'ala zai kama mutum wa aka akhadhu rabbika iza aka al wa hiya zalimatun inna inna akhadhahu alimun shafi? ko a nan duniya ya kama su saboda zalunci suke ko kuma idan an je lahira Allah ta'ala yumhin ne wala yuhmin yana jinkiri amma baya barin abun gaba ɗaya tafi haka ko yanzu ko zuwa anjima inna allaha la yumli zalimi hatta idza akadahu lam yufid Allah yakan zira yakan saurara azzalimi ran da ya kama shi ba zai kukuce masa to haka nan dan adam akan kansa sai ka gaida kansa munanan addu'a saboda wauta ko saboda bacin rai ko fushi to Allah ba a gaggawan karban wannan kila ba da manufa ma yi ba hadisi ya tabbata daga manzala ta suwa sunan na abi dawud yace la tad'u ala anfusikum la tad'u ala amwalikum la tad'u ala auladikum kada ku yi wa kayunan ku munanan addu'o'i kada ku yi wa dukiyoyin ku munanan addu'o'i kada ku yi wa ƴaƴan ku munanan addu'o'i kace Allah ya tsine maka ko ya tsine wa ƴaƴanka ko ya halakar da dukiyanka ko mace wani domin ana samun masu yin haka ku ce wa kansa mummunan addu'a maza ta ce kar ku yi haka domin kar ku dace da wani lokaci na karban addu'a Allah ta'ala ya amsa in ya amsa shi kenan amma Allah saboda rahamarsa bai cika amsa wannan addu'a sai gama duk abin da zai faɗa ya roƙa kansa mutuwa shi Allah ya kashe shi a yanzu ma ya huta sai kuma ya ci gaba da rayuwa Allah baya biye wa dan adam saboda ya san dan adam da gaggawa a cikin suratul isra ubangiji ta ce waye da wal insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula dan adam yakan roƙa wa kansa sharri kamar yadda yake roƙa wa kansa alkhairi dan adam ya kasance mai mai gaggawa mai gaggawa to amma ubangiji ta ala baya biye masa da haka roƙa wa kansa sharri Allah ya kare shi bai ma bai masa sharri mai roƙi alheri kuma Allah sai ya amsa masa sai ya bashi to ubangiji subhanahu wataala ya halitta dan adam da gaggawa yana ba wa dan adam wato ainihin uzuri sai Allah ta'ala ta wa idza massal insan wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'idan فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Ubangiji ta lace wa iza masal insana buru idan cuta ta samu mutum ko talauci mai tsanani ko rashin lafiya ko ta asara ko wani hadari ko ta musiba da ana Allah ya ce dinga roƙon mu yana ta addu'a li jambihi a lokacin da yake kunci a hakarkarin sa yana addu'a au qa'idan ko kuma a zaune au qa'iman ko a tsaye wato in bala'i ya sauko mutum zaka ga addu'a ba ka ba hannu a kunce yayi a zaune yayi a tsaye yayi kullum cikin addu'a yake Allah ya jarrabe shi da talauci ko ya jarabe shi da rashin lafiya ko wata masifa ko wani takin hankali ko yaki zaka ga ya zage da yin addu'a Bangaji ta lati shafna an hudun rahu yayin da muka yaye masa kuma wannan masifar da ta same shi din marra sai shuɗe ya ci gaba da kafulcinsa ya ci gaba da shekiyancinsa ya ci gaba da ɓarnarsa da sabon Allah ka allam ya da'una ila burin masa kai ka ce ma ba shi ne yake roƙonmu yake addu'a mu yaye masa wancan bala'in da ya same shi galibi mutane aka suke in masifa ta same su za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma in Allah ya yi musu kwasai su mance da haka ubangiji ta ce kazalika zugina lil musrifin haka aka kawata wa masu karda kafurai masu sabon Allah aka kawata musu ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikata kawai tabi'an su mutum bai zai koma ga Allah ba sai ya shiga wani hali sai ya shiga damuwa ya shiga tashin hankali to zan ne yake komawa zuwa ga Allah ta'ala amma in ba haka ba yana cikin ni'ima da wadata to ba ruwansa da Allah ba ruwansa da masallaci ba ruwansa da tashi da dare ya sallah ko karatun Qur'ani ko makamanci wani haka kafirai suke kuma haka galibin musulmi suke sai masifa ta faru da ake to yanzu a koma ga Allah a kama addu'a jama'a a dinga yin addu'a to me yasa ba za a yi addu'an Allah ya kare mu daga abun tuka ya sauka ba ba shi ya ce rigakafi ya fi magani alwiqatu khairu min alilaj mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu roki Allah ta'ala ya yayi mana wasifan da take samu mu dinga umuri da ake da hada munanan ayyuka mu gyara halayen shikenan mun yi rigakafin wannan masifa din ta bala'i to amma idan ba mu yi ba ya sauka akwai geji da za a kai ko mun yi addu'a Allah ba zai amsa ba domin ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yab'athan Allahu alaikum iqaban thumma tad'unahu fala tajibu lahu ku yi murni da kyakkyawa ke ku hana munana ma'ana ku dinga kyakkyawa aika kuna bari munana kuma kuna hana ku muna munana in ko kun ki ku yi Allah zai haifo muku da azaba da hukuma da bala'i daga wurinsa sannan ku dinga sa ba zai amsa muku ba shi ne abin da yake faruwa da mun gyara halayen mu shikenan kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu anka amma ana barnan ba ma hana ma mu ma masu barnan ne sai ba za a yi na sauka ko sai ce za a koma zuwa ga Allah ai a addu'a ita addu'a to sai Allah ya kiyansa addu'an idan ya ga dama ya ga dama kuma ya amsa mana ya yaye mana domin mu koma zuwa gare shi a cikin suratul fussilat Allah ta'ala ce wa idza an'amna 'alal insani araba wa da'a bi janibi wa idza massahu ash-sharru fa dhu in 'arid Allah ta'ala ce in mu yi wa dan adam ni'ima muka ni'imta shi da wasu ni'imomi na arziki na lafiya na shugabanci na ɗaukaka to sai kaga ya bijire ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addini ba ruwansa wani abu haramun ne ya kaurace masa wani abu shirka ne ko bid'a ne ba ruwansa kawai sharholiyarsa zai kai ya ci gaba da rayuwarsa yanda ya ga dama sannan wani abu janibi sai dinga kuma girman kai na nuna isa cewa din fa shi wani ne ina da kamar arzikin da Allah ya masa kawai wayonsa ne ko dabararsa su kuma sauran miskini Allah ba ya son su ne ina ga ɗaukakan da Allah ya masa ya isa ne ina ga ilimin da Allah ya bashi ya isa ne shi wani ne shugabancin da Allah ya bashi Allah yana son sa ne ya keɓance shi shi kaɗai sauran ba ya son su haka ce ɗan da ya dinga samun zai ta shirme sa, a ƙarshe Allah ta'ala zai kama shi so da aka sai da girman kai yana jin kansa cewa shi ma wani ne yana jiji da kansa har sai ran da ya shiga hannun ubangiji ta ala sa ya raina kansa ka karka yadda idan Allah ta'ala ya yi maka ni'ima ka dinga jin kanka cewa ka fi kowa a Allah ne ya ga dama yake bance ka da ni'ima ba ka fi kowa ba ka fi kowa dabara ba ba ka fi kowa imani ba idan kowa gurgudun ni'imar da Allah zai masa gurgudun imanin sa ne kai da baraka samu ni'imar ba Allah ta'ala yana sanya ni'imar sa inda ya ga dama ne to ɗabi'a na ɗan adam idan Allah ya ni'imta shi da wani abu na ɗaukaka to sai ka ga yana jiji da kansa yana bijire wa ubangiji subhanahu ta'ala yana jin kansa cewa shi wani abu ne amma wa idza massahu sharru fa zu in ari. idan wani bala'i ya same shi kuma to ma abokin addu'a ne mai faɗi. za ga ana ta addu'o'i da yawa dogayen addu'o'i ai ta karanta karanta karanta wannan karanta wannan ai ta addu'a ana neman addu'a jama'a don Allah ku samu a cikin addu'a mun shiga wani hali don Allah taimaka mini da addu'a ina cikin wani hali a yana cikin ni'ima kuma shiru za ka ji wai samun samun khairu manuwa eh lokacin da yake cin riba yake samun arziki da wadata da wadata shiru kake ji wai karba a sani ba ko ne roƙe shi ko ne kawo masa matsala karba a gani amma bala'i ya same shi ta kowa sai ya sani ba wanda ba zai sani ba to sai a kama kuma addu'o'i a nan ne za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to shi yasa wani lokacin Allah ya jarrabe mutane akwai hikima a ciki akwai hikima ba don jarrabawa ba mutum zai nisa da Allah subhanahu wataala zai nisa da Allah shi yasa zo a hadisai inna Allah abin nan inna Allah yabtali abdahu li yasma tadarruahu Allah ta jarraba bawansa don ya ji kankan da kansa a abin da shaddu nasi bala an anbiya wa kuma al fal amsal to da ka Allah yakan jarrabe ka don ka koma izuwa gare shi don ya ɗaukaka darajanka ila da zai zama kullum babu jarrabawa to kullum kana ƙara ne sa ubangiji subhanahu wataala amma Allah ya jarrabe ka sai kaga ka koma izuwa ga Allah ta'ala kana da bukata kenan a wannan lokacin to shi mumini ba haka yake ba mumini ina cikin alkhairi ma baya manta Allah yana godiya wa Allah ta'ala ina cikin sharri kuma ko bala'i sai zama mai haƙuri ba zai zama mai iraki ba bai zai zama mai kai ƙaran Allah ba. subhanahu wa ta'ala kuma ya zo hadisi ingantacce ajaba li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika li adin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu barra'u sabara fa kana khairan lahu mamaki al'amarin mu'mini duk al'amarin sa alheri duk al'amarin sa alheri idan wani abun farin ciki ya same shi sai gode wa Allah hakan sai zai masa alheri in abun bakin ciki ne bala'i ne sai haƙuri hakan sai zai masa alheri ba mai samun wannan sai mumin ina tsakanin godiya wa Allah ta'ala da kuma da kuma haƙuri haka ake son ka zama amma ba in ka samu ni'ima ka manta da Allah sai ka shiga wani hali kuma ka dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce wa laqad ahlaknal quruna ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ومن جدي تعالى ولقد أهلكنا القرون تبا من هلكر الجمعون wato karnona da yawa in an ce karni su ne mutane suka rayu a lokaci guda cikin shekara ɗari misali wasu shekara ɗari su zo ga wasu jama'a sun rayu to su ne ƙurun to Allah ta ce mun halakar da al'ummatai min qablikun kafin ku ku kafirin maka ku kafirin wannan al'umma ta manzana ta sawa an yi wasu fa'irin ku kuma an halakar da su kafin ku lamma zalamu yayin da suka zalunci kawunan su suka ki su yi imani da Allah suka ƙi su yi imani da manzannin Allah waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat alhalin manzannin su sun zo musu da hujjoji da mu'jizozi wanda suke tabbatar da cewa su annabawan Allah ne wa ma kanu li yu'minu sai dai basu kasance masu imani ba su wayannan al'ummatan kazalika nazil qauman mujrimin haka nan kamar yadda muka halakar da wa'inta al'ummatan haka za mu saka mutane wanda suke mujrimai kafirai masu masu barna irin wa'inta anan ubangiji ta'ala yana gargadin kafiran kafirai na wannan al'umma wadanda suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce to a kosu al'ummatan da suka gabata fa kafin su ne qurun mun halakar da su akwai mutane annabi nuhu mutane annabi nuhu kai da farko an halakar da su da ruwan tufana akwai mutanen annabi hudu su ne adawa an halakar da su da iska akwai mutanen annabi salihu su ne samuda an halakar da su da tsawa akwai mutanen annabi lutsu an halakar da su da kifewa ko da ruwan tsakuwa ruwan duwatsu da kifarwa a ƙasa akwai kuma fir'auna da jama'arsa mutanen annabi musa an halakar da su da zulme da su a cikin kogi to kuma ba zai gagara ba fa a halakar da ku sai dai in Allah ta'ala bai ga dama ba to idan wa'in can ba su gagari ubangiji ta'ala ba kuma za ku gagari Allah wadan sun fi ku karfi sun fi ku daɗewa a duniya suna shekaru wasu ma dubbunnan shekaru wasu ɗaruruwa ko kuma yana da wuya mu sai kai ɗari to amma ba su gagari Allah subhanahu wataala ba a cikin suratul ankabut Allah ta ce fa kullum akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man qasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazibahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ta ce kowanne mun kama shi da laifinsa daga cikinsu akwai wanda muka aika masa da tsakuwa ruwan duwatsu su ne mutane annabi su akwai wanda tsawa ta halakar da su kamar samudawa akwai waɗanda aka sa ƙasa ta nitse da su kamar ƙaruna da jama'arsa suna cikin banu isra'il mutane annabi musa akwai waɗanda kuma dulmiyar da su muka yi da ruwa kamar mutane annabi nuhu an musu ruwan sama ne ruwan tsofa ne halakar da su akwai fir'auna da jama'a sun zuba cikin kogi aka nitsar da su Allah Ta ya ce ba ubangiji ta'ala ne ya zalunce su ba bi zai yi Allah ya zalunce su ba daidai su ne suka zalunci kawunan su to da ka duk wanda ya zalunci kansa zai hadu da azabar Allah to da ka wani almatan an halakar da su da tauba guda biyu sau biyu na biyu rashin imani shi ne kafurci sau biyu na farko sau biyu na biyu kuma shine mai shine zalunci azzalumai ne masu zaluntan wato ainihin manzanni da bayin Allah to sai Allah ta'ala ya kama su saboda duk karfin ka kuma baka fi karfin Allah ba don ko samudawa kamar yadda ta ce fa amma adun abin nan istakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahu huwa ashaddu minhum quwwa wa qalu bi ayatina yajhadun ko da ta adawa sun yi girman kai a bayan kasa suka ce wa fi mu karfi Allah ya ce to wanda ya halitte su bai fi su karfi ba Allah ya halitti karfin mahalittin karfin nasu ya fi su karfi suna inkarin ayoyin ubangiji tare kuma Allah ya halakar da su suka zama suka zama tarihi to da aka ga can gidajen su kawai ba su taba zama ba haka duk an halakar da su sun zama tarihi balle ta dawo su mutane daga cikin wannan al'umman wanda karfin su bai kai rabi rabin na wayancan mutane ba to kamar yadda Allah ya halakar da wayancan karnona to haka nan zai halakar da wannan al'umma in take ta yi imani alquruni jam'u qarni muka ce su ne jama'a wanda suka rayu a lokaci guda wanda cewa balautu nasa karnan ba da karni wa lam ara ghayra kattalin wa qali na ga na jarraba mutane karni bayan karni wato jama'a bayan jama'a ban ga mutane ban fahimci komai ba sai na fahimci dai mayaudara ne masu kiyayya kawai a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa khairun nasi karni ya hun, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yayin mutane sune da suka rayu da ni karni na sai masu bin su sune tabi'ai na farkon su ne sahabbai masu bin su tabi'ai sai masu bin su sune tabi'u tabi'ina wannan su ne afdalul qurun jama'un da suka fi kowanne daraja in za ka yi addinin ka to kai irin nasu don za su ya tsarkake su ya yi musu taskiya ya yi bin su ya ce su sune fiyayyen karni su ne salafu salih wato magabata na gari idan addinin ka irin nasu ne to mai kyau ne in ba irin nasu wani kuwa to ka samu matsala domin ma sama ya yi su ya ce su ne mafi alkhairan wato ainihin al'umma saboda su suka rayu da manzon ta sama ko kuma suka rayu da wa'inda suka rayu da manzon sama ko suka rayu da wa'inda suka rayu da rayuwar wa'inda suka rayu da rayuwar manzon suka rayu suka rayu da wa'inda suka rayu da manzon ta sama to kaga gafin ba yawa kenan shekara ɗari uku ne kawai tsakanin su da manzara sassarfa to daga nan bayan ɗari uku ne aka samu matsala aka dinga jirkita wannan addini ana lalata shi ana ta shigo da bidiyoyi da shirka a cikin sa wa duniya ta shi haka za a yi sai sai dai na Allah baya karewa eh manzo a ce la tazalu da'ifatu min ummati zahirina ala al la yadurruhum man khazalahum hatta yati Allahu bi amri duk yanda addini ya lalace to ana samun wasu kuma jama'a wanda suke kan daidai ji manzala ta sama har duniya ta tashi suna nan akan daidai in wani bai taimake su ba ma wannan ba zai dame su ba har alkiyama ta tashi akwai wanda akan sunnar manzala ta sama kai akan alqur'ani da sunna amma mafi yawancin su kan sun shiga cikin wato barna da bidiyoyi da abubuwa wanda suke marasa kyau kuma su suka fi iban al'umma Allah ya tsare mu da tsarewarsa sai manzo sai sai ubangiji ta lace sun maja annakum ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Bangiji ta lace sun ja'alnakum khala'ifa sannan muka sanya ku khalifofi bayan wa'intan mutane sun halaka fil ardi a bayan kasa min ba'dihim bayan wa'intan mutane wato bayan mutane annabi nuh da adawa da samogawa da mutane annabi lutu da fir'auna da jama'arsa to ku kuma al'umma za ta sawa sai muka sanya ku ku zama khalifa bayan su wato ku me gurbin su ku rayu kamar yadda suka rayu mun yi haka ne nan zura kaifa ta'malun Allah yake don mu duba ya za ku yi aiki za ku yi aiki mai kyau ne ku samu tsira ko za ku yi aiki irin nasu ku halaka kamar yadda suka halaka idan mu khalifofi ne na al'ummatan da suka gabata haka ainihin duniya take tafiya in wayannan suka rayu suka tafi sai Allah ya kawo su kuma su ma su rayu sai Allah ya kawo wayannan to me yasa Allah yake canja mutane dan ya duba da su aiki mai kyau ko bara su da su aiki irin na wayancan mara kyau ko za su da su canja su aiki mai kyau in sun yi mara kyau Allah ya jarrabe sai ya jarrabe wayancan ya kama su yadda ya kama wayancan in kuma sun gyara imaninsu sun yi mai kyau to za su ga mai kyau hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzana ta so ake inna duniya hulwatun khadira wa inna wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadirun ma za ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa manzala ta yake duniyan nan tana da dan dadi dan kadan mata'u qalil in ka same da wa ta kana da mulki ko kana da kuɗi kana da wata alfurma ko ɗaukaka a ciki akwai ɗan jin daɗi ɗan kaɗan sannan kuma kaziratun koriya ce tana da ban sha'awa in kaje kaga an yi gidaje a musu filawoyi ko kaje kaga lambu ko damuna kana wuce hanya abin zai dan burge ka za a gan shi akwai kyan gani akwai kyalli-kyalli a cikinta to sai ubangiji sai maza su ake to Allah ta'ala ya sa ku a bayan duniyan ne ya kawo ku duniyan nan ne shine ya sa ku kofi domin ya duba ya gani me za ku aikata ba ku shagala da jin daɗin duniyan ba ba ku shagala da kallon ƙirƙirƙin duniyan ba ba don wannan haka ne ku ba don a ga me za ku aikata za ku yi aiki mai kyau ko ba za ku yi ba duniyar za ta ruɗe ku ko ba ta ruɗe ku ba domin duniyar jarrabawa ce ita akan kanta jarrabawa ce in kai watsi da ita ta bayan bayan ka karki addinin ka shi kenan ka ci jarraba in kuma ka ta a gaba ita kake kallo ita kake biyewa to ka faɗi a jarrabawa so da aka tsaya yi aiki mai kyau sai manzo su sai yace ku ji tsoron duniya fattaku duniya manzo ka sa kariya tsakaninka da duniya in ba haka ba za ta kai ka ka. don ta kai mutane da yawa ta baro su duk wanda ka yanzu baya addini ya shagala a duniya to duniya ne ta kai shi tabaro shi yanzu nan za ta fadda kai ku ji tsoron duniya wani ya cewa inni bujitu bi arba'in yarminani بالنبل أن قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والورى يا ربي أنت على الخلاة قدير yace abubuwa guda hudu da suke kawo mini hari ina ta addu'a Allah ya kare shi dai daga wannan abubuwa guda hudu akwai shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa wa inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaytan makiyin ku da ku rike shi maki ma na ku yaki shaytan har ku saurara masa in yace kai ka ce ba zan yi ba ka buge shi ka yaƙe shi ka gama da shi ya zama bizai da kalba a kanka kwata-kwata sannan shaidai yana kiran jama'a sane don su zama 'yan wuta kurke shi baki yana kwasa ne don shi ya tabbata wutar jahannama zai tafi to sai dinga kiran jama'a sa don su zama 'yan wutan gaba ta saboda yana neman abokanin mutuwa ne kar ya zama shi kaɗai ne zai shiga wuta to ka kiyaye shaidan sannan sai ranka inna nafsa da ammaratun bisu sai yana umurtar mutum da muna da ayyuka shi ma sai kaya kiran almujahidu man jahada nafsahu mai jihadi ne wanda ya kiran sa ya gyara kansa ya zama bawan Allah mutumin kirki so da haka ka ya kiran ka ka zama mutumin kirki in ba haka ba ranka in dai son zuciya za ka bi to yanzu za ka kai ka tabaro ka za ka je ka fada cikin halaka to kar ka biya ranka in ranka ya maka abu mara kyau kar ka yi وخالف wa والشيطان wa وعصيهما وإنهما ka zo ta التهم ولا تؤي منهما حكما ولا والخصما فأنت تعرف كيد الخصم الحكي to da ka saba wa ranka ka saba wa shi shedan in so riya maka abu karka yadda ranka ya riya maka ko shedan yace kai kawai karka yadda kai ka san ma makircin su ka saba musu na uku su sun ita ce duniya yanzu za ta kai ka tabaro ka za ta na kuma hayatu duniya, gurannakum alhayatud dunya wala gurannakum billahi alghurur Allah ta yace kar shaytan kar duniya ta rude ku kada shaytan ya rude ku mai ruɗi to ita ma za ta kai ka kabaro ka kyalli kyallin da kake gani in ka biye masa to ba za ka yi addinin ka ba to za ka katta rude ka tana da kyau tana da ban sha'awa a ido amma akwai dasita akwai matsala a cikin ta in ka biye wanda za ta kai ka tabaro ka Wannan na hudu sune mutane mutane in ka biye wa al'umma wannan yayi ta wannan yayi nan wannan kaza ko ka ji tsoron jama'an addinin ka zo ba mai kyau ba ko ka rutu da su kana son ka burge su ka je kai asarar addinin ka ko kuma ka dinga ganin abin da suke mai kyau ne kai ma ka yi shikenan ka je ka halaka ko abokanen ka ne ko ba abokanen ka ba la ta taqallubu alladhina kafaru fil bid'ah wa ta'un qalil kuma ma wahum jahannam wa bi'sal mihad kar ka rutu da wannan to shi yasa ba za su ake cewa kunni nisaa ku ji tsoron mata mata za su kai ka zubaro ka yace farkon fitinan banu isra'ila ya kasance a mata ne mata ne suka dinga halakar da su suna ta halakar da su to haka su ma mutane ko wannan al'umma za ga galibi wanda ya zama fasiki ai mata ai biyewa mata ne suke kai shi su baro shi suke ainihin halakar da shi suke sa shi ya zama ba mai addini ba duniya kawai ya sa gaba yana kawai akwai ɗan jin daɗi na rayuwar duniya kuma duk wannan ta gina ne ba ta shiga ba ba wani jin daɗin ba duk wanda ya zama fasiki ba ya jin daɗin rayuwar duniya sai Allah ya jarrabe shi da matsaloli daban-daban to za ka jin daɗin ka shine addinin ka kawai in ka riƙe addinin ka to za ka ji daɗi za ka samu kwanciyar hankali amma baka da addini babu jin daɗi baka da hutu na zuci Allah ta'ala bai zai kyale ka ka saba masa sannan kuma ya ji yadda kai daɗi ɗari bisa ɗari ba sai dai a zahiri kaga kamar daɗi kake ji amma kana cikin kana cikin wahala to shi ne ubangiji ta halace zai kalifantar da mu a bayan ƙasa ya duba za mu yi aiki mai kyau ko ba za mu ba? ku ji tsoron duniya ba za ce ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata farkon fitinan banu isra'ila ya kasance a cikin mata ne a cikin suratul namli Allah ta ta'ala amma amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalila ma tafakkaru wai wa yake amsa addu'an wanda ya shiga wani hali na kunci na lalura na mani ba Allah ne subhanahu ta'ala ba to don me yasa ba ka bauta masa ba me yasa ba za ka masa biyayya sau da kafa ba don in ka shiga wani hali ba wanda za ka tina sai Allah kana shiga cikin matsaloli Allah kake tina kana roƙonsa sannan ya yaye wannan bala'in bayan ka roƙe shi wa yake sanya ku khalifofi a bayan ƙasa kuna rayuwa bayan gwamnati sun zo sun yi zamani sun tafi kai kuma sai ka zo ka ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa wa yake muku wannan yanzu kudaden nan da muke rikewa ba sun shiga hannun wasu ne suka dawo suka shiga nan da wasu ne suke kashe kudaden a can baya su ba sun tafi sun dawo hannun wannan sun dawo hannun wannan wannan ya gada duk wa yake mana wannan ubangiji subhanahu wataala shi ne Allah yake tambaya ilahun ma Allah yanzu akwai wani abu bautar tare da Allah wanda ba zai maka haka ba ba shi halice ka baya azurta ka baya baka lafiya baya baka ƴaƴa duk Allah ne yake maka wannan abun kuma ka yadda akwai wani abu bauta ba Allah ba Allah ta ce kaɗan ne ma kuke wa'azantuwa da yawa ba ku gargaduwa yan kaɗan ne masu yi wato ainihin wa'azantuwa to da haka ku ji tsoron Allah ku gane Allah shine mahalicinku kuma ubangiji ta'ala shine gatanku ku ku bauta masa shi kaɗai. biyayya wa Allah ta'ala in bai sa ka ji daɗi ba to sabon Allah bai sa ka ji daɗi ba sabon Allah wahala ne duhu ne na zuciya shiga damuwa ne kai ne baka sani ba idan mutum yana ganin kamar daɗi yake ji to bai san daɗin ba ne ke sa ke ganin daɗi yake ji a cikin wahala yake matuƙar babu addini a tare da shi masu addini su ne masu jin daɗi sai Allah ta'ala yake وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Ubangiji ta late wa iza tutula alaihim ayatuna idan kafuran nan aka karanta musu ayoyinmu su ne alkur'ani bayyanatin bayyanannu wanda sai bayyanar da shari'a kulun-kulun kalan layar juna da liqa'ana wanda ba sa fatan haɗuwa da mu su ne kafurai ba sa tsoron tashi alkiyama ba sa kammalin wani lada a wajen Allah ta'ala sai su ce iti na iti bi qur'anin ghairi hada ka zo da wani qur'anin ba wannan ba mana au dino ko ka canja shi mu wannan qur'anin naka da yake aibanta gumakanmu yake wautar da hankalinmu yana nuna cewa mu wawaye ne ba mu san abin da muke yi ba to mu ba masu wannan qur'ani haka suke faɗa wai ya zo musu da wani qur'ani wanda zai dinga yabon gumakansu ya dinga yabon hankulansu ya dinga yaba musu wa irinsa suke su yana da ake kulka gaya musu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ma yakunu li an ubaddilahu ai ba zai yi in canja alqur'ani nan ba min tilqa'i fi ta kashin kaina ba ni na ba ni na kirkire shi ba Allah ne mini wahayi to sai zan iya canja shi ni ba zan iya canja shi daga kan kaina ba min tilqa'i nafsi ami jihati nafsi ta bangaren kaina ba in attabi'u ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya ba sai abin da ake mini wahayi duk abin da na faɗa to wahayi ne daga Allah ni ba ni ba ni da nawa wa ba yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to haka duk abin da na faɗa wahayi ne ni ba na kirkiro qur'ani inni akhafu ai ni kam ina tsoro ma in asaitu rabbi in na saba ubangiji na nazo da wani abu ba Allah ne sai zo da shi ba to ina tsoron azaba yawmin azim azabar rana mai girma ita ce rana kiyama wato duk abin da na faɗan nan wahayi ne daga Allah ni ba na kirkiro sai na kirkiro ina zan shiga ranar alkiyama ina tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wai su abin da yasa ba sa son Qur'ani suna son a bar su akan bautan su na a ce daidai ka bauta wa Allah ka bauta wa gunki shikenan kaga shirka ne wannan to in ba haka aka musu ba ba su yadda da alqur'ani haka yahudu ba za su yadda da alqur'ani ba sai ka yadda da addinin su ka yadda abin da suke daidai ne na barna da shirka da kafurci to sannan sai su yadda da kai kamar da Allah ta ce walan tarba akal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu yahudu da nasara ba za su yadda kai ba sai ka bi addinin su to shi yasa waɗanda suke son wato wani addini duk addini ya zama ɗaya wato su ne ɗan interface kenan ko eh, ittihadul adyan kenan to da haka duk addini a ce ɗaya ne kamar yadda musulunci yake daidai to kiristanci ma daidai ne yahudanci ma daidai ne ko da addini ma kake kawai akan daidai kake ba bambancin addini to wannan kafurci ne za su su tsora mutane ne akan kafurci saboda Allah ta'ala ya riga ya ce inna dina inna lahi islam addini a wajen Allah kawai shine daidai qur'ani ne daidai shine daidai duk sauran littattafai qur'ani ya sauke aiki da su to sai ka lokaci a ah, wai sauran addini ma duk ne kawai dai kar mutum ya zama wai bai da addini kawai shi ne matsala amma yana da addini sama shi ke zama haka suke faɗa to da yake addinin ba zagin Allah yake ba yana cewa Allah yana da abokin tarayya Allah yana da ɗa ko sai ya zama daidai bayan ya saba wa addinin musulunci ya saba wa alkur'ani kuma shi gane kenan duk ayoyin da suke magana akan shirka kar a kar a fassara su duk ayoyin da suke magana akan kafurci kafurai yan wuta ne da sauransu duk kar a fassara su sai ka zo ya zo ya ce wai wai makiyin mu guda ɗaya ne shi za mu zo mu haɗu mu yaƙa shine ta'addanci da sauransu amma duk kafurcin nan shi ba abun yaƙa ba ne to akwai ta'addanci da ya fi kafurci ne ai ubangiji ta lace wal fitnatu ashaddu min al qatl kafurci ya fi kisan kai tsanani kafurci ya fi kinnafi ya fi ta'addanci in mutum ya kashe ka ba aljanna zai kai ka bane sababa sai kafurta ka ba ka zama kafuri in ka mutu wutar jahannama za ka shiga to wai ba wai kar a yaƙi kafurki a yaƙi ta'addanci ke eh, mun yanda ta'addanci shi ma a yaƙi shi amma abu da farko da za a yaƙa shi ne kafurci da shirka don shi manzana kuma ya fara yaƙa ko shi ƙur'ani ya fara yaƙa dole sai an tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa to kafurai abin da suke so ƙur'ani nan a canja shi ya zama babu wasu ayoyi da suke kafurta kafurai. ba maganar kafurai ɗan wuta ne ko mushrikai ɗan wuta ne ta ta yanzu mai kiran mutane zuwa ga wahdatul adyan cewa addini ya zama ɗaya dan intafet sai dai ko nan ayoyi ya canja musu fassara hmm, ko dinga zaɓen ayoyin da zai tafsiri ko ya zai fassara su da wani abu daban da kabe kabe amma idan za ka fassara alƙur'ani yadda yake to lallai dole za ka nuna akwai bambancin addini ko musulmi da kafurai ba ɗaya suke ba abadan ba za su taɓa zama ɗaya ba to sai kafirai suka cewa ba za su wai a canja wannan qur'ani ma wannan qur'ani da yake aibanta gumaka don qur'ani ya cewa gumakan nan ku ba sa ji ba sa gani ba sa iya magana ba ya su ya cutar da ku ko su amfanar da ku ba me yasa kuke bauta musu uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kai tan ku me yasa kuke bauta abinda ba Allah ba wanda ba zai amfani don Allah ka zo ba gunkin ko dukansa kai ba zai rama ba in ka mare shi ba zai rama ba in ka zage shi in ka zo ka kakkarya shi ka ture shi a ƙasa ka kakkarya shi bai san ma kana yi ba shi ne aibanta gumakan da zuwa ko wai to a cire duka wa'annan na maganan aibanta gunki a ce a gunki shirme ne ba wani abu ne duk a daina wannan a kawo ni qur'anin wanda ba zai ce gunki shirme ba ne sannan a kawo qur'anin da ba zai ba zai wautar da hankalinsu ba domin duk mai bautan gumaka yana da hankali ne wani kan zara da jahannama kafira min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون haka ce kafirai ba suna da hankali ba na fahimta ba suna da idanu ba na gani ba suna da kunnuwa ba na ji ba wai da kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ba mata wai da rafananu ne wai aka qur'ani da ba zai faɗi haka ba ba zai ce kafirai dabbobi ba ne ba zai ce kafirai rafananu ba ne ba zai ce hankalin su shirme ne ba za fahimtar gaskiya ba kunnen su ba na jin gaskiya ba idan su ba na ganin gaskiya wai duk a daina faɗan wannan abu shi ke nan sai ya zo a zo da qur'ani da zai dinga yabon su yana yabon su duk inda aka ce abu kaza duk wanda ya yi shi akwai azaba sai a ce a in kai shi daidai kai akwai rahama abubuwa da kaza kaza haramun ne sai a ce to ya zo yakon haramun a ce halal ka je ka yi zina ba ka da matsala ba shi abin da kafirai suke ba ka je ka sha giyanka ka more yadda kake so wajen inda aka da giyan na ta a yanzu halal ne a zo da wani ƙur'ani daban ba irin wancan ba a dinga yabon gumaka duk wannan suna faɗarsa izgilanci ne sun sani wani da abubuwan dukkanin su barna ne kuma kazanta ne to ƙur'ani bai zai canju ba ina nan a yadda yake har duniya ta tashi to da mai son addini ya fassara shi yadda yake to da aka aka ce manzo a biya musu ni bai zai yi canja shi ba saboda me saboda shi Allah ta'ala ne yake umurta sai ga masu cewa ana abdul ma'murun ni Allah ta'ala yana umurta na ne kuma ni manzo ne mai isar da aike ba zan canja komai na alqur'ani ba ko ba zan kirkiri wani abu in fada wanda Allah bai fada ba Allah ta'ala ya ga ba suratul haqa yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqad ana minhu wakil fama minkum min ahadin adhu hajizin Allah ya gaya musu ya ce da manzon sama zai kirkiro wani abu ya sa a ƙura'ani ya ce Allah ne ya saukar da shi ko ba Allah ne ya saukar da shi ba Allah ta lace da za mu masa mummunan kafa kuma za mu yanke jijiyar da ta riƙe zuciyarsa ma da mun halakar da shi ko babu wani wanda ya isa ya hana a halakar da shi to kaga manzo Allah bai kirkiri komai ba kenan inda maza za ya kirkiri wata kalma a Qur'ani yace Allah ne ya faɗa bai faɗa ba da Allah ya halakar da shi Allah bai halakar da shi ba to ta zai kirkiro alqur'ani ya ce ya canja to akwai masu son koyon addini nan sai ya tafi da zamani fa ya tafi da zamani saboda haka riko da addini da kishin addini wannan yayin daɗi yanzu ƙauyenci ne kawai ka zo ka hode kawai kai da kafirai duk rayu rayuwa irin irin da ban Allah ya ce la yagurannaka naka la yagurannaka taqallubul ladina kafaru kar kafirai su ruɗe ka kar duniya ta ruɗe ka kashe shaidan ya ruɗe ka ka zama mai kishin addinin ka mai riko da addini amma yanzu wasu sun suna da awan sun musulmi ne amma suna cewa kar kai kishin addini kawai ka rike shi soko soko kawai kai dai kawai ka zama musulmi ko baka yi sallah ba damuwa ko baka rike tauhidi ba ba matsala kai da kar dai a ce dai kai ba musulmi ba ne kawai tare da shine musuluncin munafukai kenan da haka Allah ta'ala kuma cewa ma umiru illa abudullah mukhlishi da lahu dole akwai ikhlasi a dinin ka ya zama tsakani da Allah kake tsakani da Allah kake so da ka duk wanda yake ganin wannan alqur'ani bai dace da wannan zamani ba to kafiri alqur'ani salihu ne da kulli zamani wa baka kowane zamani qur'ani ya dace don mahalicin zamani da ya saukar da shi ko ya dace da kowane gari da kowace ƙasa kamar ne dace da makka kai dace da amerika da australia da ingila da faransa da sauransu haka ya dace da najeriya kuma da za a ɗabbaka shi da za a samu zaman lafiya da ƙur'anin ake bi da an zauna lafiya kuma da an ji daɗi wa annabi istaqamu ala tariqati la aqainahum ma an khadaqa da an ji daɗi da babu da matsala babu da fitina da za mu samu kwanciyar hankali amma barin alƙur'ani shi ya lalata komai da komai da kake gani sai Allah ta halaye قل الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وبنجي تعالى يقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم law sha Allah da Allah ya ga dama ma talautu alaikum ba zan karanta muku wannan Qur'ani ba to zaka ina karanta muku ne da izinin Allah da ganin daman Allah da Allah ya ga dama ban isa in karanta muku shi ba wama wala adraku bihi kuma da ban koya muku shi ba da baran zo ina sanar da ku alqur'ani ba za ce muku wannan ayan kaza a karanta muku wannan a karanta duk ba ba zan yi wannan ba Allah ne ya ga dama shi aiko ni shi ya bani izini ni ba ra'in kaina nake yi ba faqad labistu fikum umuran kaseeran umuran min qabli ai na zauna a cikin ku umuran rayuwa mai yawa min qablihi kafin nan ba na yi shekara arba'in a cikin ku ba kafin da zama annabi na taɓa ce muku abin amin wahayi na taɓa kawo muku wata aya a akan kaina shekara arba'in ina tare da ku duk abin da nake faɗa gaskiya ne ba na muku ƙarya sai bayan shekara arba'in na ce muku ni annabin Allah ne Allah ya saukar mini da wahayi to inda ni zan kirkira ai da na kirkira sosai. ai duk wata rigima ma kafin shekara arba'in ake yin ta lokacin kana matashi baka zama babba ba amma ka zama shekara arba'in ai hankali ya zo maka to ya aka yi tun kafin kafin na zauna cikin ku shekara arba'in ban kirkiro muku abubuwa ba sai yanzu ya zan kirkiro bangiji ta lace gaya musu haka afala taqilun ba za ku hankalta ba ba za ku da hankali ne ba za ku gane ba shekara arba'in yana mutumin kirki yana amintacce yana mai gaskiya sai da aka yi masa wahayi yake karanta muku sai ku ta kirkiran sa aka yi ko ya je canja shi to ku duba ba da wancan shekarun ya rayuwar manzon sa ta kasance amintacce ne ne gaskiya ne duk kun yadda duk hayaniya da kuke da barnan da kuke yi baya yi duk abubuwan da ya zo yake haramun inda bai taɓa yin kote ba ba shirka ba shan giya ba ta'addanci ba zalunci ko ɗaya bai yi ba bare ku kama shi ku sai ai ka ce haramun to ai za kafin ka zama annabi ka yi babu wannan Allah ta'ala ya kare shi da karewarsa bangiji ta'ala ce ya gaya musu ba don Allah ne ya umurce shi ba bai zai karanta ƙwarbarai karanta musu ƙwarani ko bai koya musu ba sannan ya zauna a cikin su zamani mai tsawo ya yi shekara arba'in bai ce an masa wahayi ba sai yanzu aka masa a sai wahayin ne sai yanzu ya faɗa a sai wahayin ne a cikin suratul shura ubangiji ta ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد به من نشاء من عبادنا وإنك لتأتي إلى صراط مستقيم الله تعالى يتي حكا نن كما يدى مكة أنبا كافينك وحي مكة مكة وحي روحا وتو القرآن مرايا زكاة دقى الأمر دقى أمرنم مو مكة مكة وانا وحي amma kafin nan ka san wani abu alqur'ani ne ma kunta tadriman kitab baka san alqur'ani ba kafin fara maka shekaran ka 40 da karayu da su walal iman baka san shari'o'i ba baka san sallah ba baka ce a zo ayi sallah a bada zakka ayi kaza kaza ba duk baka san baka san wannan ba ko baka karantar da shi ba tunda aka maka wahayi ka fara sai Allah ya ce mun sanya alqur'ani haske ne da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu amma tabbas ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada shirwa zuwa ga tafarki madaidaici saka qur'ani shirya ne sanda aka yi manzon Allah wahayin sai fara karantar da shi shikenan to da haka abinda Allah ya saukar shine shirya amma ra'ayoyin mutane da kawai son zuciyanka ka zo ka faɗa a bar qur'ani a bar hadisi manzon Allah ka ce wai shine addini ba zai taba zama addini ba wannan aqida ne irin ta kafurin farko irin ta kafirin maka wanda manzo sama yayi wato ainihin gugurmuya da su saboda haka ka ji tsoron Allah sai Allah ta lace faman azlamu faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al mujrimun bangiji ta ala ya ce faman azlamu wa ya fi zalunci mimman iftara alallahi kaziban sama da wanda ya kirkiri karya ya danganta wa Allah wanda istifami ne inkari mana Na ada azlamu babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri wani abu Allah bai faɗe shi ba yace Allah ya faɗa yace Allah yana da abokin tarayya ko ya kirkiro wani abu yace Allah ne yace Allah bai ce ba Aukar zaba bi ayati ko kuma ya karyata ayoyin Allah yace Qur'ani ba gaskiya bane akwai azzalimi da yafi wannan babu inna la yuflihul mujrimun yadda sha'anin da lamarin yake mujrimai fasikai kafirai ba za su rabbanta ba maza ba za su kubuta daga azabar Allah ba balle za su samu rahmar Allah duk wanda ya karyata Allah ko yi wa Allah karya to ya shiga cikin halaka babu kuma azzalimi a duniya irinsa domin ya zalunci ubangiji ta'ala ya ce ya halatta aiwa Allah shirka ya lata ce Allah uku duk addini ɗaya ne sannan kuma ya faɗi magana a magana da Allah bai faɗa ba kawai ƙirƙiro wani abu ya ce Allah da yake kuma Allah bai ce ba annabawan Allah ba sa wannan ba abin da suke sai abin da aka musu wahayi a kansu a cikin suratul zumar ubangiji ta ce wa yawmal wa yawmal qiyamati ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة jahannama في جهنم مثوى ranar kiyama idan an tashi zaka ga waɗanda suke wa Allah ƙarya su ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba za ga fuskokin su baƙaƙe daban suke a farfajiyar kiyama Allah ta'ala yake wutar jahannam bakwar masu girman kai ne bakwar masu girman kai ne wanda suke yi wa Allah subhanahu wataala ƙarya yasa Allah yake innahu la yuflihul mujrimun masu yi wa Allah ƙarya ba sa rabanta ba za su taɓa rabanta ba domin kirkiran ƙarya ka ce Allah ya ce babu laifin da ya fi wannan ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون kada kawai duk abin da harshen ka ya maka ka faɗa ka ce wannan halal wannan halal in ka ce fa abu kaza halal kamar ka ce Allah halalta shi in ƙarya ne ka yi wa Allah ƙarya in ka ce wannan abu haramun ne kamar ka ce Allah ya haramta shi ne in ƙarya ne kai wa Allah ƙarya don alhalalu ma halahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afaw fa qablu min Allah afiyatan Allah shine abin da Allah ya halatta haramun shine abin da Allah ya haramta to kar ka zo kana cewa wannan halal wannan haram don ka kirkiri ƙarya ka danganta Allah duk wanda yake kirkiran ƙarya yana danganta ubangiji ta Allah ba zai rabbanta ba ba zai samu rabo ba sai ga za ga wani mutum sai ka ya ce ai Allah ba ya ce kaza ko alhalin bai da ilimi akan wannan Allah ya ce kaza manzon Allah ta sama ya ce kaza har a malamai masu wa'azi ilimin ka bai wuce cikin cokali ba amma sai ka dinga cewa Allah ya ce annabi ya ce kuma ba haka bane abu yake musamman a yan bidiya wanda ba sa tsoron Allah yanzu mutum zai ce maka ai Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza saboda masu sauraron su su ba masu bincike bane amma ahli sunna da yake suna da wayewa na ilimi in ƙaryan kai ma za a tona ta za a gane cewa ƙarya kake yi a ina Allah ya faɗa a ina manzo Allah ta kuma ya faɗa babu inda ya faɗa to in kai wa Allah ƙarya ka shiga uku kai kuma manzo Allah ta kuma kai wa ƙarya kai kan wuta ne manzo ta ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar duk wanne ne ƙarya da gangan yace na ce ban ce bai tanaji wurin zaman sa a wuta tun kan aje lahira to da haka shi dan wuta ne ya je bukin kawai in bai ba kuma za a masa shine gaskiyar magana to kaga wannan rashin tsoron Allah ne kawai Allah ya ce maza Allah ce mu ahlus sunna in hadisi bai inganta ba bara mu ce maka maza kuma ya faɗa ba sai mu ce ya zo a hadisi wanda bai inganta ba ko da bai da matsala ballantana yana shar'anta wani abu kuma wanda ba shari'a ba ba za mu kawo shi ba sai dai na kawo shi a bisa bayanin ba haka yake ba don manzo ya ce man haddasa anni hadisan yara annahu kadhibun fa huwa al kadhibin duk wanda ya bada labarin wani hadisi kuma ya san ƙarya ne to shi ma yawa manzo Allah sa sama ƙarya hadisin ƙarya ne amma ka kawo shi ka karantar da shi baka yi bayanin ƙarya ba ne to kai ma makaryaci ne kayan manzo sama ƙarya sannan wani hadisi man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa al kadhibin wanda ya bada labarin wani hadisi yana zaban ƙarya ne kaga hadisi mai rauni kenan hadisi za'ifi, a zaton sa hadisin ƙarya ne ko da ba da yake sai zai ba da hadisin yace kaza manzal kuma yace kaza to shi ma makaryaci ne yayi manzal kuma ƙarya to ina ga wanda zai zo wa Allah ƙarya yace Allah yace manzal kuma yace kuma da ba su faɗa ba a riga an wuce wannan wajen yanzu saboda akwai ɗalibai masu bincike akwai masu ilimi mutane su ji tsoron Allah su tsaya inda Allah ya tsaye da su abinda Allah ya faɗa ya faɗa abinda Allah ya faɗa ya inganta ya inganta ya faɗa in ba haka ba to kai shiru ya fi maka akan ka faɗi abin da ba haka ba ne muna fata Allah ta'ala ya ƙara faisar da mu alli. Allah ya tsare mu da tsarewansa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.